Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. A makon jiya shirin ya taɓo halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Burkina Faso da irin gudunmuwar da suke bayarwa a harkokin ci gaban al'ummar wannan ƙasa. A kashi na farko na tantaunawar wakilin sashen Hausa Hamza Adams da Usman Mohammed mai kere-keren kayayyakin fata a Wagadugu. An ji yadda ya koyi wannan sana'a da ke matsayin madogarar rayuwa a gare shi. sanin kaskancin da ke tattare da bara ya sa malam usman ware lokaci domin jan hankulan kasassun da mutuwar zuciya da rashin samun kulawa daga al'umma suka jefa cikin wannan haraka to kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan tattaunawa zai mai da hankali kan yanayin mu'amala a tsakanin masu bukata ta musamman da yadda abin yake a tsakanin su da al'umma da kuma mahukuntan burkina faso za ka iya ka jagoranci Eh, masu fama da nakasa ko da ku samar da ƙungiya wadda za ta samu karbuwa ta bangare na gwamnati ya so in kuna da wani bukata in kuka gabatar ma gwamnati za ku samun tallafi. To akwai lokaci da muka yi wannan tunanin damu wata kungiya sha Allahu saboda irin wannan abubuwan sanda wani ya zo ya gane ya min maganan cewa mu yi kungiya. Muka yi kungiya Allah da zai taimaka mana ma ko game da wurin gwamnati mu samu shiga mu samu taimako har yanzu dai ba mu haɗa ƙungiyar ba ne insha Allah amma akwai niyan kungiya. To mu duba su tsakanin kai da jama'a fa eh, ya mu'amalan ku yake kana fuskantar cikas a ce a ah, wani kaza gurgu ne a don haka ba mu yin mu'amala da shi ko na makamancin haka. A nisa wannan Allah na gode ma batun jama'a dai kullum inda nake ba garin Allah da zai wa zauna yin awa ɗaya ko biyu ba wanda ya zo wurina. Allah Allah bani wannan baiwa. Na gode ma Allah. gaba da jama'an ku na masu fama da nakasa a nan Wagadugu na wato Burkina Faso. Eh, akwai matsaloli na san koya za a kuna hira da juna akwai matsaloli da kuke fuskanta wanda kuke ganin eh, har in gwamnati ko kuwa irin kungiyoyi masu ba da lamuni eh, ba su taimaka muku ba zai iya mai da harkokinku cikin halin koma baya. To kwarai ku wannan tabbas haka ne gaskiya akwai wannan matsalan sosai sosai ku. da yawa na kuka da wannan abu akasari to dama ba aiki kake ba bara kake ka hita ka je baka samu ba yau ma masu lafiya ma suka kare balle kai da ke bara don shi wannan dole zan matsala dama wannan matsalan ba wai abun mamaki ba ne dole tunda koyo da gobe dai kullum a baka a baka ai ba zai yiwu ba eh, wanda masu masu baka in ba su da shi a rasi dole mutum ka samu wannan matsalan. Akwai wasu ƙasashe kamar Ghana da su tarayyar Najeriya da dai wasu eh, ƙasashe na yanki yammacin Afirka eh, suna da ƙungiyoyi na masu fama da na ƙasa kuma suna da taimako da suke samu kamar Ghana haka eh, akwai shirye-shirye da dama wahasatan na karban haraji na hanyar titi lokacin da sai ake karba ko da yanzu an dakatar sabida wasu dalilai amma lokacin da ake karba eh, akasarin masu karban masu fama da nakasa ne da suka hada da guragu eh, da dai sauransu To ku kuma daga nan nan zuwa gaba kun iya ku koka ko da gwamnati zai ringa ƙara ku cikin wato ma'aikata karkashinsa domin ku ringa samun wato albashi a kowace wata domin tabbatar da cewa an daidaita al'amari eh, a nan ƙasar Burkina Faso. Ƙwarai ku, tun da konan ɗin ma ba wai gwamnatin samsam ba ta taimakawa ba ne, saboda yawanci matsalan shugabannin da ke gaban ne, amma ba shi gwamnati tana iya ƙoƙarinta. tunda akwai ma kamfanoni ma wanda in kuka yi kungiya ku je ku su kuka nemi taimako kuna ana baku gwamnatin tana iya kokarin ta to mutanen da ke gaban ne gasken ne babu ka gani dan shi wani karo in ka shiga kungiyar karshen ta kai ka gani amma ba wai gwamnati gwamnati na iya kokarin ta a fi sabilillahi kaga ko ci maka da sauransu wani karo gwamnati na rabawa tana bada da kasassu tana taimakawa to ma wanda ne abun ne shine matsala to yanzu yadda kake sana'a haka kake dogaro da kai nan zuwa gaba ka iya a tuntubi ko da wata hukuma mai ba da lamuni ko ainihin gwamnati a tallafa maka ya so ka horas da masu fama da nakasa wannan sana'a su kuma su ringa yi suna dogaro da kai kwarai ku in Allah ya da gaskiya irin da mu jaraba wannan da don ubangiji insha in na baka dama ka ba da shawara kan yadda za a kawar da wannan matsala na rashin adalci da ake muku wani shawara za ka bayar yanzu dai wa'annan dai a dai Allah dora bisa mutane masu imani masu tausayi masu sanin ya kamata kuma wa'anda aka sa gaba din a dinka kula da aikin da suke yi in suna tafiyar da aikin daidai ko ba daidai ba shine ba shi ba To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adams da bakon shirin na ƙasa ɗan ƙasar Burkina Faso Usman Mohammed mai sana'ar fata. Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka sawa ba, mai na ƙasa ta kai